الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata da tabbata ya Allah salatu biya mici da tabbata ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na katon shi ba bai gutsu daga katon littafin alkawa iduwal usulul jami'a ya sheikh abdurrahman bin nasir sa'adi rahimahullahu ta'ala ya shi ba bai gutsu shi man la yau tabaru ridawo fi akadin au fashin la yau tabaru ilmuhu man zane la yau tabaru ridawo ɗaya eh, lamitu yarda zamuci fi akadin e eh, bayan fifin ko gugu yan wace buwanin ko? Hmm. ko ya alikawali guba buwanin au fashin ko malulu ya buwanin layo tabaru ilimu wa adi ti ba rube ilimu yan kiwon gawo zane a lami tuyar dau gugu yan yan ko lulu ya buwanin a ji to yi ce ba rugan da ilimi waya da na da wasu da wasulul fiki ebwana tabbatarwar ukud inda mina alakamul wadu'iyya ngo dogan katun usul fiki kawa bata da alakamul taklifiya mu da alakamul wadu'iyya alakamul taklifiya ganci masuku ngai wajibu haramu masnunu makruhu mubah ina can wale eh, ga ne shi alakamul taklifiya ni gado alakamul nga bo sahihun fasidu sharutu da sauransu ga sautu ba ga bo gane ganan ebuna alakamul wadu'iyya ga hmm. yana shari'a lashi shi ya sababi shi da sharati shi na biyu ga hukunce da tabbatar wani karkashin ka'idan nan wane matsala ya gafi bo ke masalan ya tola ku ya wula nan ke masalan al'isku alaza jike alaza lugwaji nan ke masalan alwakfu ke alwakfu ya zuje dukiya unga eh endurance endowment dai endowment ya zaje dukiya wani lati shi wato wannan la ko wajen jama'an wace a fiye da amfani gani mai ko alhafiz ibn rajab waya gan ga ne kawo ya taƙillu a zauj bi izalati hibi talak ya waji e ba mu da iko ni wa lauki abu beli lan ya wai nan ina wa gan ga wani e ba shi shi wa wani ga san wa ji shawara bai yi miya ga gan wa yi miya maga gan wa yi ya ni wa ya gani da wani ko laji ganewa wato yi ya? yi yaye buga ganwayi miya yarda imuji sharata ya bugo e ji eji ichi baru be yarda yin imi e yi yayin yawo ba so umaga ya ci ga na sugun atato ilimi nkan eza ji won wa mu ya in madada ya sai zuma gonga mi biyo ga e ba e ba yo gba ne de ma kwani ko laji ganewa mm. misali bani e ba wasu ka kaga za ka zama inu na wuyuya e ba mu da Kano ko Lagos on ta la mota gun fulushi mota ta yin yau gbogbo shi wanda fi foguta guni ko un ga ke makon ko nare ma yo se ka ti yi ni yini hinan na wasu ka je yi ma ko ne mo da ne ba yawo e bago wale daga nuyu na ngoli a ga ba ni ga yawon ci je tabbatarwa yin da kai mu nuyu na to lokaci ya idawa a kan gari wani Tun la da ilimi. Eh? Tun la da ilimi. Tun la da wa baye? Wuji. Eza gashi on ciga wuji ye mi mi ya mi lugwaji. So nga da ji shawara bi bi to kan wa lugo. Hmm. Nga ga un lugwaji ani wa lugwaji gani don. Amma kan kitin zagi na yanin. kwayin zage na ban wajen ajali nan wacha idajin daga fone ba yau nan wacha idajin kan daga fone butu na kan daga fone upe nan ko da fahimta gan nan mm. misali ba ni e ba shishi e ba ngan wayin yin wuya 1 January ya 2015 wuyo e ba ma waya kpata je yayin yun waya luwa e bacha wasi kaka yake wuyunya wuce to iri sàkó goto e sako kazi na ganya laya yi nuni ka abi ini abi kyo ga ne ba mu ga sai mu ji hankali a sai twenty two. idan lalo zuba ba amma ga wuri a cani good wale ni e na ezaye na ga tsani mini ya idan yin zagin nonon wa gwagani umulaɗiya so wale ga idau ucaca tun daga time ne ba yau na wajen tu time nun yana kuma misali yin zagi shishi e ba wa ajiyar ajiyar lagos umar ɗuwa ga ya ba mu ya ji hanjali a wunde feje waya feje waya feje waya unfe bilo le unfe bilo biya zanu mala march first nga ya ba ji hanjali ini dia abi wo ga ya ba mu ya ji hanjali a sai ni yin wale gangbanin nan march march daga chabolo zuba april daga chabolo zuba march april may ngube kyo ngole ene gan tsagu ba mi lokacin idat wafati ne zagin na jino na wani kiya ne wa go gani ci so um ma a chai do count count tun da time wuce ne ba jihadi ne wuce time ne be je ilimina ne kyo gan an jona ko ko ji imamu ahmad nga lam yaktalif qawluhu nga fali fali imamu ahmad rahimahullah lam yaktalif qawluhu innaha ta'tadu mi yawmi talaqiha aw yawmi mawti zaw aw yawm aw mawti zawjiha in zagina e buga jihajeli na wacha idda cha daga fuwana ebu jihadi inda fuwanu je labari na fi zagi na buga yana wa caca idoyin kan kan da fuwa ne bayyau na wajen fuwa nuɓe na na ga ya ga ibn umaru ga ibn abbas ta tiwo ga ibn mas'ud ta tiwo bai ni bo na maga ya ga na al-imam shafi ga to asabu raiji yan na ji ma lawo ga ya ga na ga raji ho na ma ne ga na ga zabe ga wani an da qasd ghayr wata fil idda wa le ga al-qasd ipa yin zagin na ajiye ce baru idabo bi dalila an na sagira ta wani majinuna tan kadi da min gari kasdi ya gi zakan yi na lace haila jan ebu ca jan ajiye na nga idaji ko umala awon fiye gumiya ko in zagin na shishi in ya zabagi in zagin wuce mabi a ti ngo diga ne ko wọ́n àdé kọ́sùbìyàn ìdá máa aga ìdáhùn tó káwọn tuntun súnmọ́ number two na lauka ne hamilan fa wadat hamla ghayra ke bi jana kada lan qadat iddatuha in zagin na gayi biyan wai ngo ji gani ko a cire to misali ban wa jajali first match hmm etsa efogu ci fifth ya match imi e na fiye magi me ya fe biya yin zagin na labari gan wọn ban wa jihadi tun daga maci ida ni pè ida àrí wọ́n zọ gbe to tó ko kọ́ ìjì ya ga nan ta fakka zalika sa'ira anwal idda damin a ci ga anuwa ne ke idda shi ne wa hadha iktiyaru ibn qudama rahimahullah ga iktiyaru ibn qudama al maqdis min man kun hanabila jibo wa amma ya ga dabuna labe ba sayyidina ali to al to qatada ke dai idda yin zagin na tun daga fanu je labarin na wace idda jinin ebo na eji aji wage ne waga ya zaga kiyo nga biya gani bai nan ibnu kudama ma wajin rajiya gannan ngo ji gani ko hatu babu na ibnu kudama gan al mutallaqa sawa ishtani bat ma bu al mutaddatu aw lam bu fa inna al ihdad al wajib laysa bi shartin fil idda al ihdadu ma'ana hmm. wa faniya wa ji kaza wa ji kaza wa ji kaza wani sharati yo da idabo especially ya mutallaka yau ji gane ku bal in ga yi talakun ewa eh, e ga wato su patoni mu fibu ko ewa kibo ebo in fa ebu ya e ebu revisit change decision which na shi ujina? kayan zagin maza shi shi a misali ba wato in zagin ne ban wajen hanjeli ko annabi ga waji wa wa wa faniya waji kaza waji kaza waji kaza ko hari bai ka kuna waji idda zo ne so in ga yafi na jin bayani ko ga fani na ji to so enu ji ga na goya ni amma wacce alagun ji idda ya kuyo ko najdan ne ibn kudama walo ga wuce ku sayi sayun un shar'an walau lam ta'lam bihi mutallaqa ya walla mun ga tabbatar wai ba shari'a musun ce kan waya ga to yin zagi na yana mutu lafiya لأن الصحة والفساد من خطاب الودي الذي لا wale gan ta ayin Mini ya alaka mulwadu ya budo na ilimi ya mukallafi is not a condition e ba ya yi nuwo yi nuga laɗe ma ya wala ma ji tabbatarwa hmm? e zama ke shi shi wani ga ya yi nuwo za mu wacin muna wani fasara yan wuya ma ya misali e ba takadaka Imi e wune ya suna kazanin da ya gbata kwaye wunye wau kuma dai buye yi da yi kuma ya e ji kazan kuma ya e ji kazan kuma ya e ji kazan amma mu dai jin ya fi kazan kuma jin ya fi kazan kuma ta yi ga yinu ji biyu da na gaskiya kuma mafi wuya to bo so ko za ka zo ne babu na jin na fiya gole yi na julugwa so ko ma yi ji lafiya wa ka ba ta kadan in ma muka tun ba eba taka e, eba ya misali eba ni kina suku wula gwa point of to la obu ngoto da ya baba on chaka kaba ya baba we eba de la yi ni suku ni se chaka kabara yi Wan ya wan ya ko maji kaza maji se se pogun jama'a fu ipa ta kya diga fasaro wuya mm. eba de mi so gan wuya, ya wunde gan go ka da lo ye manci wo yimbu inda la babu na suku baba de gbi na suku baba de gba on fe mutun ki ji jingan waka gunan gonwai wawe gonwai da kauna yawai nga za ki dikiyo amma wani ya cin bici kazabe kazabe ba yi mai jona sai a ga wani olugwa nga wani ya gbani na jama'a fi bata e jiga fasara ga za ka zayin wuya amma wuya ga un ga gan wuya un maka gan wuya ya bugon wuya sai ne ga gan ya bata ne sai gan a ti aga ebe nne ga ke shishi wuci ga ini nwunwu ya ma gadu wuji ni enwu ya ngo jiga na ko tori ime da sauransu to tobo ni da ga bo azuma goya be da ga yayi no ya wuce alaga ko ya ji fahimta ya ba ne ya ci bitin da su ko fabi a cin gaza ne nan iske mafkuro zana ya nan zana le ya nan a lokun da ya zaji da jan amma wujan a travel ko da e ipata da jan amma wujan zan do ga gawun liwuya in ga gawa lo ba ka zan wa da sogun ba ka zawa in ba ka zama ya da fa zan do maleto ya kuya da sauransu amma ya ba ɓata wasa maliwuya zanduwa mai ya labari ya ce ba ka zaba aliyu an wale zana ji mafkudu an da mm. zane ga likaliga dabo likaliga lokaci bayu ko lokaci na likali ba na ga gun zawunci na mai ya na majiya in zagin na ga ca iddaji in iddayin zagin na maga zo wajen alaliya ba gina tunawa bai wayo nan ku ko al'allamatu muhammadu tahir ibn ashur min man koyan usul bi tafsiri shi zamanin na budan ketonis ciwo a ga fali zalika la tafatu ila kawai ghaib mufaritan fi ilami zaujihi bi mahalli gaibaci ya mu mufarrit a je iltifatu gan e ba on taji sakacin unci ga yi unci ga mi ga ba ka zaba ngwa ni ka ce e ba on taji ka a consider na to wallahi la kauli makuran alal inqita'i aw muktaran amma be ga unji ne ga wa ga fi mi ga ba ka zan ye lo ne amma da dai yi bai bu unci gangawa a consider na to ya na haqqal mar'ati sababu yabihu la takhallus min ismati hadha al mafqud hakkin yayin yo e bayi baga ga jiu yan lebu ya ngo le ulu jungwa ta zahiri no fasara min khitab alwadi alladhi la yatabaru fi ilm almukallaf wala qudratu wala maziratuhu e bago na ga da karkashin alakamul wadiyo na ilimi mukallaf ya ci ga wancan ko da yi ko ko ku da a consider ku yo misali ade zuki ofe lele onde ne suka afe lugu mota afe da lugu ya shindo tinu ke bandoro ya nan wuci je ya birkete guni wucin inu mashi jabo ne ani imi ga saba saba zando da labari ya bawa no le ko imi ci a ciga lokaci bayani imi ci yi daji imi ci a ufa be ci. ebe a bede complain ga azu weki juju gani ka ga ki weki ngole uzuri no ta gani mu yewo ga ma wucin aka ga ina shi bo shari gba ni fe kawai egun abi adi ko ye ji fahimta ne gana ko ga ukpa ga mu ya ga to amma adifu adifu adifu fun se gogo mu ba da shi ne da yikin bi ozo de eh bane ye gama bi ozo ne nini e bo na wo jana wo cha aje excuse me mi di fu shibo fu wetu lo ayin egun ade atu lugwa likalu la ga lokaci ba malanya shikenan alawa ga yayi alawa ga yayi fuka wi ga ga cewa da Ɛbɛ e e e ma fari. ben biyo e ben mafari zanwaci maga a wula gusun ebuduwa zanwaci náà ilé ẹ̀dọ́nà so ọ̀dọ́ majority agan nga bí dàjí dá aládìí kí ìmìdò tún ẹ̀bẹ̀ páyín lánàá ti mọ̀gá wà ọdún bá sànú dẹ́yìn náà sọ sọ̀kọ́ àlàndó rò jí pàdé ibi ẹsẹ̀ gáàdì ní èdè mana iná mai riga ajin daidai su kwala ya ba na mai ga ci mutane da farta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu